wannan haɗaka ta gwamnatin jihar Adamawa da kuma ƙungiyoyin sa kai na makiyayan ya fa biyo ba matsalar satin shanu ne da kuma garkuwa da 'yan fulani da yanzu ke zama ruwan dare a wasu sassan jihar adamawa ko da yake kawo yanzu tuni kungiyar fulani ta tabbatar fulaku jiya da su ma samun nasara na gano makuyan waɗannan ɓata gari to koya al'umman fulani ke ji da wannan namijin kokarin da ake yi a yanzu alhamdulillahi mun ga amfanin haɗin kai na tafital fulaku sun shiga dajin nan saksa-saksa sun kwato 'ya'yan mutane sama da goma sha ɗaya a cikin sati biyu ba tare da sun ba da naira biyar ba. sunan na yarima sharfaddin muhammad ne bayis chairman na tike na mubi gefen shiwa yana na ko ba yau an yi ta ba ni kuma ina son ta ne amma ban shiga ciki ba amma yau allah ya shiga shiga na kuma tunda ina goyon bayan su ne wallahi na ji daɗi sosai ko duk abun da Allah ya mallake ni na basu ban ji komai ba mun yi magana da su kuma Allah ya yarda abun da sun gaya mini zan kai ma mai garman gwamna kan Allah ya yarda zai taimaka ya sa hannunsa ya taimake su talakawan da namu na daji taimake su su samu lafiya da zaman lafiya cikin kwanakin nan ne ma dai kungiyar ta gudanar da wani aikin sintiri tare da jami'an tsaro a wasu ƙananan hukumomin jihar kama daga karamar hukumar maiha har zuwa tungo wanda tuni kuma kulla ta fara biyan kuɗin sabulu kamar yadda shugaban kungiyar na jihar adama alhaji abdu ali ke cewa ko da yake ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta tare kuma da mika kokon su ne ga gwamnatin jihar ina roƙon gwamnati abin da za fi karfin mu ta taimaka mana da shi yanzu dai a wannan tafiya da muke yi mota goma sha bakwai muka ɗauko dukansu aljifin mu za mu ɗauki kuɗi mu biya su don haya muka ɗauki. ka gani ya taimaka mana da hilos hilos duk yadda aka yi za mu samu yadda za mu ɗauki yan bangan mu mu yi yawo da dama state gaba ɗaya da ma najeriya gaba ɗaya tun da muna da national register in allah ya yadda mu samu zaman lafiya duk wani wanda aka yi kidnapping yaronsa kar ya sake ɗauki kuɗi ya baiwa wani ɓarawo a bar su da yaron in ba a same su ba bi su jeji a neme su in ba a same su ba kace yaron mu kuma lokacin da muka samu barawo mu kace mu gani waye zai gaji ya bari ita dai gwamnatin jihar ta ma saba layar cewa ne za ta ci gaba da hada hannu da irin waɗannan ƙungiyoyi domin magance wannan matsala ta satar shanu da kuma garkuwa da jama'a matsalar da yanzu ma ke neman zama alakakai a wasu jihohin najeriya gwamnatin ta bakin sakataren yada labaran gwamnan jihar mr yohana matais ta ce ba dole ne ma haɗa karfi da ƙarfe a wannan yunkuri tabbitar fula dole gwamnati ta yaba musu kuma dole ne gwamnati ta ba su kayan aiki yadda ya cancanta domin su yi aiki yadda ya kamata domin inda ba mun tashi ba a lokacin da masu tsaro suke gudu abu ya lalace don ba su da kayan yaki ai mutanen mu ne suka tashi gaya suka tabbatar cewa sun yi tsaro a kasar mu sun koma sun ga mutanen mu su koma abubuwa da suke faruwa kamar yadda filani kwanan nan suka je mubi suka ga mai girma sarkin mubi tabta filaku suka je maiha abubuwa da ya faru muna son mu gode wa tabta filaku muna son mu gode wa abin da suka yi kuma a southern senatorial zone to ba abin da zamu ce sai dai mu musu godiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce musu cewa su ƙara hazaka gwamnati za ta taimake su a da dadewa ba sakataren yada labaran gwamnan jihar adama kenan mr yohana matayis kuma fata ma dai shine allah sa kulliya take biyan kudin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya